الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على الهدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد ينوى مسلمين ما سورارم ججم دغنم نعم نسلم وتأدي المسلمين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يوم إن شاء الله 20 da uku haka ne da watan ramadan allahu akbar ayyaman ma'adudan wanda ya daidai da sha uku sha biyu ga watan uku muna roƙon Allah maɗaukakin sarki a wannan tarihi Allah maɗaukakin sarki mana albarka ya fahimtar da mu abin da za mu karanta mu yi amfani aiki da shi inna musallin ƙarin mujibu da'awa alhamdulillah mun tsaya a inda Allah ya cewa wani muhsanatu minan nisa bayan mun yi magana a kan wato ainihin wa'inda Allah maɗaukakin sarki ya haramta wa mazaje ke mazaje uwa ai uba da ɗan ɗa da sauransu nan kuma nan kuma uwa ya da yan uwa mata da sauransu wanda sun kai wajen ashirin ko domin a wajen bangaren abin da ya shafi wannan abin da ya shafi ya'ya akwai yar akwai kuma yar da akwai yar ya kaga akwai kaga mun kafa da za ga kinin wa banatukum in ta dawo nan kaga an samu karin biyu a hawatukum shi ma an samu karin mutum mutum biyu shine ne akh al-ab da kuma a shaqiq nan haka ma ummahatukum da sauransu akwai ummahat akwai khala akwai ce yace alin ya faɗa ala ne sun kai wajen guda ashirin a wannan rukunin to maji akwai ƙari na amma kafin wannan lokacin akwai tambayi da biyu ko uku za a amsa a gurguje na السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Eh, mai tambaya yana yi wa malam fatan alkhairi da ke cewa malam ni ma'aikaci ne na damara hmm. to a inda muke muna yawan katako da masu barna to sai aka ba mu itatuwa kan mutum dinga wanka da shi muna sha muna shafawa da zumar cewa idan mun yi haka karfe ba zai kama mu ba to ya dangana da shi kansa itacen inda aka haɗa su in an haɗa su ne tare da wani kare da su addu'o'i da ayoyi da kuma wannan an haɗa su to akwai matsala amma idan ice ne allah ya ba shi tasiri akan cewa ba zai ba zai yanki in an yanki mutum ba zai kama ba ba fa wani jafa'i ba ne ko wani misali wani sirri da suke cewa sirri ko da sauransu to ta yi ya zauna amma dai akwai shi maɗin akwai tambaya a kansa abinda za ka kane shi ne sabon manzan Allah da shi kansa manzan Allah duk an yanke su ta kama kuma an an yanyanka wayansu daga cikinsu ba a taba ganin wato an yanki wani sahabi ba ta kama ba balle a ce ya karɓo wani dafa iya daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam akwai dai matsala akwai hatsari amma tasirin magani ya wato ya warkar da cuta wannan annabi sallallahu alaihi wa alaihi a gai a dawon nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi ya sassako ya yago ya ina da tsunamiki a wannan wannan fulasko ya sha fulasko kuma ya yi ya faɗi falalarsa ta wajen a tafirinsa da sauransu magani dai ya halatta na hamman zala ke cewa ma an zala Allah da an illa wa an zala ma'ahu dawa Allah bai saukar da wani magani ba sai ya saukar da tare da shi akwai dawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila da haka ba maganin ba cutar da ba maganin sai dai kawai a kasa ganowa ba maganin ba cutar da ba maganin yanzu ana ta gagganowa maganin kaza maganin kaza maganin kaza na sai ga maganin da yake na ne ko koya gole ya fi mata fi yawancin an haɗa shi da wani chemical da sauransu amma kuma duk suna yi su ma daga nan din aka ɗauka da ka akwai dai matsala ko da aka yi kafa kafa da shi amma kada in ya karɓa aka ba shi kada ya kudure cewa wani abu ne yake yi wani dafa'i ne ko wani sirri ne wanda sai shi ne ya sani shi wanda ya bayar a'a wani ice ne wanda Allah ya sa tasiri a cikinsa yake yake magani ya kulla ce wannan ba ne na Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eh, tambaya yake cewa suna wa malam fatan Allah ya ba shi malam yaya wuturi yake a shari'ar musulunci wuturi da larabci alwutur ana nufin abu guda uku asal kamar murhudin nan da ake yin ake dafa abinci da shi ba za ka taba ganin an sa ku ba ai ba zai yin yamma ba za ta dauka ba dole sai uku din to shine sunansa wata da wata daga nan aka dauko shi kuma da aka kai tsaye ya halatta a yi raka'a biyar a haɗe da baki ɗaya ya zama da shi ne ake cewa wuce ko kai hudu sannan kai ɗaya ko kai biyu sannan kai ɗaya ko kai ɗaya zala yana cewa alwutu haƙƙun ومن شاء أن ينكر sha an yi شاء kira ينكر بثلاثة فليفعل ومن شاء أن يوتر بواحدة كالفعل الوتر حق أي الوتر واجب شيء معنى وذاك وتري إنك قد ما sannan kuma za ka iya haɗe su kuma za ka iya raba za ka iya yin biyu sannan sai kai ɗaya imam al'albani ya fi zaɓa wannan ya biyu sannan kai ɗaya manzana yana cewa la taj'alu witrakum ka salatil maghrib kada ku sanya witrinku kamar sallar magharba mana an in kai raka'a biyu ka zauna kuma kai kai kai kai tahiyya ba kai sallama ba a in kai tahiyya kai sallama in ko baka zauna ba shikenan ka zarce ka haɗe kai uku ka baki iya manzala ya fi yin irin tahiyya na haɗewa ko kuma ya tsaya yana yin ɗaya sosai in ya yi uku eh, in ya hudu ya huta sai sake yin hudu sai ya huta sai ɗaya ko kuma in ya hudu sai ya huta ya sake yin hudu na na ashe take cewa liya arba'an la sa an tsulihin wa hussein idan mazala ya yi raka zai raka a guda hudu kowane kowa raka a biyu ina sallama ke na raka a biyu na farko zai mura ya tashi ya ci gaba da ɗaya raka a biyan in ya gama sai ya huta ba za ka iya taɓa tambayar tsawonsu da su mana ba sai ma ka tambaya da tsawonsu da kensu annabu fa sai ya awa ɗaya a raka ɗaya awa ɗayan da mu muke yi ta asha wata ma ƙasa da haka da ya ce fa bi ayya la ya rabi kuma tukaziban Allahu akbar a gani eh, ko kuma mudu hammata ne da yake mudu hammata ne aka raina ko ya tafi doki ya tafi gajarta saboda haka a wuturi ko dai a yi biyar a haɗe da baki ɗaya ba za a yi sallama ba sai an zauna ko a yi uku ga baki ɗaya ko a yi ɗaya sai a yi ɗaya to annabi in ya yi hudun nan ya sake yin hudu na kiyamun ya kenan sannan shi kenan sai kuma sai kuma ya tashi ya yi uku ga baki ɗaya nau kenan to wata ran kuma sai ya sai ya hudu in ya hudu sai ya huta ya sake yin hudu sai ya huta sannan sai ya yi biyar ga baki ɗaya nau kenan ko kuma ya yi biyu ya huta sannan sai ya uku ga baki ɗaya shine na na ashiriki take cewa ma za da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala suna ta yi asharata raka'atan ba da alwutar to ba da har wutar din a nan ne shine za ka ga wutarin ɗaya in yace isnai asharata asharata raka'atan ba da har wutar kenan wutarin ɗaya to ne sai ƙara akan sha uku akwai ƙabiya ta cewa shi mutum ya laili a kiyamun laili ko a tahajjudi ah, mutum zai iya karawa malamai ne suka sa ne. ahalin hijaz saudiya da sauran suka ce ya halatta a tsara a kan ɗaya da haka za ka ga suna yin ashirin sa'id bin musayyib yana ikan yin arba'in da hasan basari yana yin talatin manyan wato tabi'ai wanda idan suka yi hadisi suka faɗi hadisi mursali kai sai ana karba an ce bai halatta a karbi murasilin hadith ba wato ainihin illa a ibn musayyib da murasilu hasan basar hasan basari saboda mai saboda an ma binciko ma an samu wani bawan Allah annabi Imam yi ne ya ya yi ittisalin su duk marasilin sa mursal hadisi mursal ne kace Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kaza wa kaza Allah ya ce um, annabi ya ce kaza da kaza baka faɗi inda uh, an kaza an kaza an kaza kuma bai wanda wanda ya ruwaito ba yanzu yan ƙasan nan ko kuma yan zamanin yanzu kawai mutum sai ya biyo maka hadisi ya shiru bai faɗi inda yake ba bai faɗi kaza da kaza shi ne fa mursali irsal abin da ke irsal ka saki magana ba tare da ɓata lokaci ba babu sanad babu uh, uh, isnad sannan ko ba wa ka faɗi wanda ya mutu ba Allah ya ji kan malam a na sheikh Muhammad bin Usman a duk da bai mutuwa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mata amma ba ta inda za ya gaya maka hadisi sai ya gaya maka sai ya gaya maka sanadi ko sai ya gaya maka matanin ya gaya maka sanadi aya ko gabaki daya sai ka ce shi aka yi wahayi sai ce aya ta kaza da kaza a sura ta kaza aya ta kaza ya haddace su duk gabaki daya ya da ke gangaren Allah ya kara masa basira to saboda haka ala'ayi halin dai shi wuturi ya halatta a yi abin amma ni ban san wanda yake ne wane ne na malikiya ba wala Allah abin da yake ne na malikiya in za a yi uku din nan na farko a yi karanta sabbi isu rabbi kal'ala ta biyu kuma a yi ƙulƙuliya a yi kafin nan eh, mazala ina yin su gaskiya ina yin su sannan ya su ya zauna ya ta yi ya sallama sannan ya ɗauko ɗaya ko kuma ya zafi ko kuma ya zarce duk wanda kuka ina zarcewa ko ya tsaya duk da ku tambaye shi ya wata ran sai ya yi uku da ya gabaki da wata ran kuma sai ya yi uku ya abin nan eh, haka yake a isra'il kuma za ta ba wani kuma wani su kai su zaɓi ɗaya a nan nawa ke a nan nufin sha eh, ɗaya yanzu sha ɗaya ƙarshe ya ɗaya in kuma kuka yi hudu hudu ɗaya shi da biyu biyu a huta biyu biyu a huta sannan sai a yi uku ga baki ɗaya mun ko mu ma haka muke duk suna ce da zuwa Allah ba wani wato mishila ko suna tambayar ka wani yana tambaya ne game da wani abu da yake faruwa a cikin al'umma a yanzu yake cewa mana yanzu idan mutum zai yi wani mutumin al'amari misali aure sai a ce zai wajen wani ba ma lallai malamin addini ba ne ko a kwamfuta ko a waya zai faɗi sunanta da na iyayenta da na kakannin da shi ma haka sai a duba sai a ce ta dace da shi ko ba ta dace ba akwai arziki ko ba tauraron ya tsaya ko kuwa ba ne ba haka a tafiya da sauran al'amura wannan mene ne an kai daga jin cewa tauraron su ya yi ya tsaya daidai ko bai tsaya ba kasan ilimin taurari ne ilimin taurari ne mai halatta ba ilimin nujum bai halatta ba amma ilimin auqat ya halatta ilimin auqat wanda ake yi ake hadawa da ah, da hawa za a tsaya sa a fara ka da sauransu wato ana wani ilimi ne na auƙat a nan za ka ga an fute an fitar da juma'ar manzan Allah nawa ya yi bayan ya rasu juma'ar ta nawa ya yi ko kuma kwanan nawa ya yi da sauransu na ƙidaya bi kadari ma ya harfi insanu auƙatar sala gwargwadon mutum zai san da zai san lokacin sallah da azumi da tabbatar da wata domin ya halatta amma wanda bai halatta ba duba a duba maka a duba maka cewa wai wadda za ka aura ta dace da kai ko ba ta dace da kai ba wannan ilimin gaibi so ake a san ilimin gaibi wannan bai halatta ba shi ne ake cewa arra daga arafa ne arafa ya sani arraf ne yawan sani wato ainihin kenan ya san komai ai gare da aka ce ba sai allam allamul ba to amma dai arraf nan ana nan mai sanar da mutane abin eh, halin da suke ciki na alhairi ko na shari ko da za su shiga cikin sa musamman ma wanda za su shiga ciki nan gaba kaga ne future ne nan gaba ya za a ta kasance wannan bai halatta ba wannan bai halatta ba irin nan suna ma ta'ammuli da wato iblisai iblisai wani ya taba gaya mai wato yake ya je wajen ya je wajen buka yake zai gwada wallahi ahli sunna zai gwada ina zuwa sai aka ko shirya aka kai ko aka yi kawai sai yake sai yake a sai sai yake ah, kai kai ne wanda ka ciyo kaza ka ciyo kaza kuma ya ga ciwowa ne yi wannan abin da ya ce shi da ta yi ba wani abu ne aljaninsa sai ya gaya wa aljaninsa ga abin da suke tare inda suna tare ta gani shi dama yana bautawa aljani in yi alkawari cewa ya bautawa gota masa duk abin da kake so ka yi in kace yanzu gurasa ta zo sai gurasa ta zo ya ji ya sato a wani sandirin wata tsohuwa a lungun yan gurasa wallahi sai in ke kwaso ne kudin masu sai ke kwaso shi aljanni ya kawo maka amma ya shirɗanta maka cewa za ka ringa yin kaza za ka a lokaci kaza na kafirci ɗansa sun raba aiki wannan ya bashi ya bashi aiki shi ma ya bashi aiki na kafirci la aqudanna lahum tsakanin. mustaqim da haka wannan duk boka ina ta amuri da da illisai wani zuwa sai yayi daidai kamar inda annabi ya ba mu labari cewa sai in sun samu sun yi istirfa'i a sama daidai kwaya daya su sai su je su hada ta da da wani wata ƙarya kwaya ɗari kwaya ɗari nan kwakwai sai ga ɗayar ta yi daidai yanzu wanda aka gaya masa cewa ya ci abinci kaza kuma aka ga daidai ne ai aljaninsa ne ya gaya wa sa shi kuma ya gaya masa ban nan ba saboda haka ba ba sanin gani bane ba sanin gani bane wannan to wannan shine arraf wanda mazali yake cewa man ata arrafan fa saddaqahu bima yaqulu faqad faqad faqad kafara ala muhammadin da kafara ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je wajen irin wayannan ya tambaye shi ya gaya masa abin da ya gaya masa a gani ya yadda ko ya yadda ba da kafara ala muhammadin da kafara ala ala ma qul ma'un faƙad kafara bai ma'un zila ala muhammadin shine annabi ya kafin cewa abin da aka saukowa wa zama nan mana ya kafin cewa musulmi mana ya zama kafin kaga wannan saboda ka afarga abubuwa sun shigo da yawa sababbi wanda ya kamata a ce mutane sun farga da shi a wannan zamanin ko kuma a wannan lokacin kafin wannan kwana goma ya fice ya kamata mutum ya nemi tsari da irin wannan a cikin hadisi da a ina neman tsari da wato ainihin abubuwa guda hudu wanda sun hada da duk abin da zai kasance daga na daga musiba Allahumma inni a'udhuka min azabil qabr Allahumma inni a'udhuka min azabil jahannam اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال kullum annabi ya nemi tsari na to kuma in ka nemi tsari da wa'annan abubuwa guda hudu duk musibar da za ta zo sabuwa ko tsohuwa wallahi ka gama da ita duk da kace fitatul mahaya wal mamat ka gani to saboda haka a farga wannan bai halatta ba amma gwaji na jini cewa wannan aa ne ko wannan wato as ne ko kuma wannan ss ne ya halatta ya halatta don a gano cewa tana da fitila ko kai kana fitila yanzu mutumin da yake da yake aa ya halatta cikin sai a wurin mai fitila ba mushkila mutumin da yake da as to in yi aure mai as ta yi wata ran a haifi mai fitila domin they are all kariya baki ɗansu sun zama kariya ne sun ɗauka amma duk wannan gwajin da ake yi na cewa ana da kaza ana da kaza a wajen ɗaurin aure ba wajibi yi wani ba wajibi yi wani a tambaye su dai suna da lafiya in suka faɗa wani suka faɗa suka ce suna da lafiya shi kenan a ƙalin mu'minu a gani wasajjir almominu musaddiqu lima yaqul da ka mumini in ya faɗi magana in aka ce mumini ana musulmi in ya faɗi magana sai a gargata shi almomini idza qala suddiqa to shine amma saboda yanayin mutane ko a hukuma ce take sai an gwada shi ne sai an gwada sai a gwada wallahu a'lam na'am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 كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير فاتحين فما استمتعتم na'am wannan wannan musanatu akafi ne akan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناها عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أسلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف guda goma sha uku nan da muka ƙara wani suka zama abin nan to gana sha ya zama ishirin ko to gana ishirin haka ma ka in kuka je kuka yi yaƙi kuka samu wato sara'i mafi yawan sahabai sun taba kan akan maganar sara'ir ne wato ainihin wa'anda aka aka ribato mata sai ya zama suna da suna da aure ko kangaggu ne mutanen kiki to su ma an haramta muku sai dai ku aure su idan kun mallake su sai ku aure su kuma kuna mallaka su sun zama mai sun zama bayi na ka ba ma dole ka ga an tsawani a irin wannan istilafin eh, nusus sai ga an yi sabani sai Allah yake illa ma malakat aimaniku aka yi sai dai wanda Allah wanda dama ku aka wato ta mallaka shi ne kamar mai kamar ku suna an hari akwai zan za mu karanta ko inda lakum ma wara abale mana ya halatta mutum ya aure guda uku amma guda hudu to amma sauran kuma bai halatta ya yi amfani da su sai dai idan ma malakat aymanukum to yan ce ko kuma ce baiwa ce asalin baiwa fa asalin baiwa fa ba wai in ka mallaki baiwa ne don ka tafi ta ba ha za ka mallaki baiwa ne don taimaka maka hidima tunda mallaka ka ce ya halatta ka ga ta kai kaza amma taimaka baiwa Taimaka maka wato hidima ba sai ka tafi ta ba larawa ma suna kyamar a ce mutum yana da kuyan ga ina da mata da haka sai ga suna hada wato ainihin aure tsakanin bayi maza da bayi mata idan mutum yana idan balarabe yana so ya ya aure mai yanga ko kuma ce baiwa sai sai yanta ta sai ya sai aure ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanta mari to sai ya aure ta da ka eh, Ibrahim Azam dan dan dan hurri dan wato ya inda ya yanta ta نعم والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم نبدا نبدا نبدا أسايمن نالي رابو من أنا لازم نا إياك أنا والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم يا أنا waye zai yau da sa a ba shi lada lada bayan zuwa gobe ne ko bayan sati ne makayo za a ba ka lada a ya haƙuri walmusanatu minan misali walmusanatu an haramta muku katangwagun mata minan nisa'i na daga mata waɗanda aka ribato su suna da abin da sai dai ku aure su abin da aka haramta muku duk waɗannan illa ma malakat aymanukum sai dai abin da daman ku ya mallaka kitaballahi alaikum wannan fa wato hukuncin Allah ne a gare ku mana kita kita abun kataba wallahu alaikum wannan rubutu ne mana wajabci ne wanda Allah ya rubuta shi akan ku me yasa ya zama kita lahi ne aka yi masa fata shin mafa'ulin bihi ne ko kuma hali ne ko mafa'ulin ne ma'abu كتب الله كتابا كتب الله كتاب الله تجاه يولي ربك كتاب الله عليكم أي أي امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب معنى اتبعوا كتاب الله وبي لتابع الله كذا يعني لهم فائدة وقول لي يسوع اتبعوا اتبعوا اتبع اتبعوا اتبعوا فيل ما فيل فيل امر مبني على الدم لاتصاله بواو الجماعه او الواو واو الجماعه مبني على الدم في في محل رفع فاعل كتاب الله مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره كده wa uhilla lakum amma an ma wara a zalikum abin da yake kuma bayan wayannan duk da muka lissafa har da baya wayannan an halatta muku wanda yake kuma bayan wannan nan ne na mutum ya yi aure sahihi a halal ne ko kuma ya mallaki ku yanga ya sa ta a daka ko kuma ya ringa tabbata ma malakat aimanu tunda mutum in ina tabbata ah, malam in kana da kuyan kana da baiwa sai ka tabe ta to ka wa kanka hukunci wajen guda uku hukunci na farko ya zama umurar waya hukunci na farko ba za ka taɓa sai da ita ba hukunci na biyu ba za ka taɓa tsora mata kaya wato aiki mai nauyi ba hukunci na uku tana mutuwa ta zama ya Kuma shi ne masarkin tabi ga shi nan ka kace bokanka wato ainihin abin nan in kuma kana san yayi shike nan Allah zaka da rai kaga an tari da amatu rabbata ha ta kama ka an tari da amatu rabbata ha alama ce ta tashi kiyama mutum ya sa ya baiwa a daka na haifan masa abin da ba a yi sai dai kawai sa ko mace ce mallaki mace ta ringa yi wata hidima ko namiji ya mallaki namiji ko ya mallaki mace a matsayin baiwa su ringa mace hidima shi nan ba wai misali ya ringa ta in kuma ka ga haka to ya halatta idan ba a samu abin da za mu karanta nan mutum gwamnan ya saba a ninkun wani ko an yanki hannun sanati

kenan ya halatta mutum ya auri baiwa mallaka wani an tabtabu ku ku nemi auransu bi amwalikum da dukiyoyinku nina kuna masu katangance su mana ku katangance su kuma sun zama kamar matan ku ne gaira hina, aka ne ku ba masu yin wato abuta da maza ba ba wai zuwa ka yi dadiro irin dadiro irin da ake cewa ka ajiye su idan ka ringa dadiro da ita ba ka kare ta ka cangance ta kuma kada ta yi zina kamar ta'atun bihi min hunna duk wanda kuka yi kuka aure su kuka kuka yi mati'i da su na jin daɗi to fa atu hunna ujura hunna ku ba su ladan su sadaki kaga wannan wannan shine sadaki ne wannan ba ba ne mutu a bane don wayan suna daukan wani abu ba maskan ta'in bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna yaskaci wannan wannan mutu a a ba mutu bane aure ne na wato baiwa in za ka aure ta ita ma ka ba ta sadakin ta amma fa in ba baiwa ka bace sai ka ba ta sadakin ta faridatan wato ainihin farilla wajibi gabata wa ati nisa'a sadaqatihin mai nihila wala junaha alaikum fi ma zaitun ba laifi a gare ku cikin abin da kuma kuka yi yajejeniya bayan ka ba ta kudin ta zagayo ta baka wani abu ko ta saka ma wani abu Ya yi daidai da ke nan me ka hmm? yin tsimna lakum an shay'in minhu me nafsan fakulu hani an murya ba laifi sai daga baya kuma ta zo ta yadda ta baka wani abu kima ta bihi min ba fari fariza bayan an riga an baya din daga dama ta baka wani abu wato abu wani bangare na na ko kuma shi wani ya ban maka inna allaha kana aliman hakima hakika Allah ya kasance masani masani da halayen bayinsa shi ya dace ya sauka masu da hukuncin da suka dace da shi hakima gwani faskar koyo wanda ba wanda zai iya yin zai hukunci kuma la mu'aqi wal hukumi na'am ba mai bibiyar hukuncin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala na'am ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف مفصلات غير مفاتحات ولا متخذات أخدان فإذا الصلاة من العذاب نعم ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم الله ومن لم يستطع قولا وان به بذي يسام جامضة أن ينتهي المسنات ya auri wato ainihin hara'ir musanat katangaggun mata ba daga wato daga yayaye mata ba ya aure ba shi da wannan halin to fa ma mamala kat sai ya auri daga cikin bayi wanda Allah ya mallaka mu ka san sun fi sauki sun fi sauki min kuma daga min ya fatayatikum a gano cewa bayi ake nufi min ya fatayatikum daga wato ainihin wato a wato services na ku sune wato ainihin bayi su ma amma al mumina mu'minai ya da aure su sai ka aure ku yangar wani shi kuma ka ba da sadaki ga tambaya sadakin wa za ba na ita za a bawa amma zai iya kwacewa kamar kai ne a bawa ya kasa daɗi don ka sha wuya ta wajen haɗa kayayyaki bayan an daura aure ka zagaya sai ka zo ka tara su ka ce to sai kawo wurin nan amma fa ba amma fa ya halaka ina ya halaka ne saboda na ka kudin kudin ka ne amma kai kudinka ba na ta bane don haka idan babanka zai iya kwace maka abu ba bai komai ba amma kai in ka kwace masa wani abu kai komai dan fashi kayi fashi ya halatta a kama ka maka abin da ya kamata a yi maka malam sata sata fa tana da ɗaya wajen guda goma wanda da wuya a ce a ce barawon zamanin yanzu ya cika wannan sharaɗin ko da ka da wuya a samu barawon da za a yanke musu hannu a garin saboda akwai tawile tawile da yawa na bala'in da yake faruwa da sauransu to balle a ce misali mutum ne ya saci kayan babansa ina tawile ya ce ai sa nake halal ne ko ba haka wani kai ko ba kai ko kana da garanti ba kai ba ma sata za ba sata ba cewa za ka ce kawo shi ne kashi kwashi ka in kuma ya kai ya kawo ka ƙara waje na in ƙara maka wallahi in dama ni in alƙali ne ba abin Allah ya kiyaye ka kawo shi ƙara ka kawo babanka waje ƙara waje na ko me maka wallahi wallahi sai ka fi duka sai na jajjake ka na je na aje ka na je na aje ka a wajen a wajen a wajen gyaran hali in ka gyara ne wajen ko me yi maka ko shi ne ba da gaskiya uban naka eh to sai kuwa dan haka maza da ayyuke wani ya ya karɓi kuɗin babansa ya ya kai yace an ta wa maluka a abika kai da kudin naka dina na ubanka ne dan idan yaji sosai na'am Allah matakwacin sarki yake a haka ne min fatayatikum na daga wato ainihin ku ko kuma bayinku almu'minatu mu'minai to an buso kuma mutum zai auri ma wato ainihin ita baiwar ya auri mumina musana da haka anan Allah ya ce wallahu alamu bi imanikum wallahu alamu bi imanikum Allah shi ne mafi sani bi imanikum ne imanu anan sai bi amali ذكر الإيمان لأن ذكر الإيمان لأن سبب قبول قبول العمل هو الإيمان وذكر الإيمان وذكر الإيمان sai ya ambaci imani amma ina nufin aiki kamar inda Allah yake cewa ma kana Allah li yubi'a imanakum inna Allah bin nasi yarhamu rahim imanakum ay a'malakum ba'dukum min ba'd tashin ku da tashin ku bi Allah ya san imanin ku ya san da gaske kuke ko da gaske kuke ba an dai ya halatta da ku aura wanki hukunna kaga ya daɗa mai ta ku aure su bi izinin na, don ya ɗan ƙara wani wani hukunci da izinin ahalin waye ahalin a nan yanzu yani a'a ba an ce mutum zai auri wato baiwa ba yauwa yau kai baka tsaya kaji a wani ba ka ce ni ne fanki huhunna, ku aure su bi izinin ahalihinna bi izinin ahalihinna shi ne yake cewa ba bayi aka ce ba to bi izinin ahalihinna waye ahalihinna ne mu mallakin abu ne sayyid ake jini idan wani ina nuna cewa sayyid wato wali ne sayyid shine wali wato gasa, ko kuma bai ah, baiwarsa to da aka ci sai ka karbi sai da izininsa za domin in ka aure in ka aure ta ne ta haihu ga tambaya idan mutum ya aure baiwa sai ta haihu idan za ki da ita ya yi baiwa kai ne ka ba da akuyarka a je a je warure a ajiye ta a wato ainihin saboda ta samu da tare da wato ainihin wato ɗan akuyoyi a can ya sauransu sai ta samu ɗan ta yi ciki ta haihu yake ke kuma a dawo maka da ita kaɗai ɗan nawa yi to haka ma haka ma ɗan yi eh, ɗan dan na bawa ne to kaga daga nan ka za a gane cewa auren akwai matsala amma dai an halatta mu dan suka Allah ya ce wallahu a'lamu bi ko a gani wa atuhunna ujurahunna kuma ku ba su ladan mana mana sadakin aure ne a garin ku ba yanzu kai yanzu kana kana dama a kan wace ina ma bai wata kai kuna shi ne ya iya wace ka ya yi eh to a ainihin sadakin da ya bayar na na tafin tare ne don kada ya lalata a don haka Allah ya ce zalika liman khashiyal anata minkum an yi ne saboda kada an halatta ne ga wanda yake jin tsoron kada ya ta'annufi wai al'ana ta ɗin sai suka fasara da ta'annufi amma abin da ake yi wato zaɓo kada mutum ya yi zina to da Allah da kai da mutum ya yi zina ba gane a wuri ko ba yauwa Wa'atu wa atuhunna ujurahunna bil ma'arufi daidai ruwa daidai kurji a kalle ta ga, wato ainihin sadaqil musli ake yi sadaqul musli sadaqin ta na na wanda ya dace da ita in an kalle ta an ga rangade da yake ko kuma mai karfi za ta dauko maka kaya da sauransu sai a gwargwada a ga sadaqin ta ya kai kaza to malam in banda hadari ko kuma wance eh, eh, illa me zai hana ka aure baiwa asalin baiwa bayi ba mutane kirki wani har na ne aka kama aka suna ne masu kashe ku aka kamo su me ya kamata a yi musu dala to amma aka kyale su ina masu zai cewa ana bautar da mutane kike ta musu aka yi yanzu mutumin da yake ka zo za ku yaki ina nema ya kashe ka kai ka ci gaba ba a filin su suka kamo su ga su duk muka samu mutane me ya kamata ga musu to sai aka kyale da Allah ba sauki aka samu musu to to da aka zance cewa akwai bayi a musulunci kaza da kaza duk ƙarfin bazari su nan yanzu in sun kama mutum suka kai shi a fenta ne ko suka kai shi fenta pentagon me suke masa sai kashe shi suke a hankali ka san kisa a hankali hankali ya fi zafi domin ba wajen kutsari ba wajen kaza ba wajen kaza ko a makale shi a haka ya rayu a haka abu da kan da ma za a sake shi dai a gan shi a barkale ko da asalin bayi ta wani malami ya ce wani mawaƙi ya ce la tashari al'abda illa wal asama ahu innal abida la an jasu manakidu waƙaji la tashtari al'abda illa wal asama ahu innal abida la an jasu manakidu la tashtari al'abda kada ka yadda ka sai bawa illa wal asama ahu sai ka sai sanda tare da shi ga bulalarka ga shi ku aitinikin ana gama cikin ka riƙe dama sandanka saboda yanzu yanzu nan ya raɗe kawo a kan hanya ya gudu innal abida saboda bayi la'an jashin na jafai ne ba mutu an gini manakilu masu kaidi ne to kuma aka ce an halatta maka ka aure ta in banda da ruwa ne zai sa ka aure ta ka san abin ba za ta maka bil ma'rufi mubsanatin suna masu ana masu katangance su suna masu zama mutanen kirki suna masu wato ainihin nutsuwa bayan iska ba gairar musafihatin ba wai wato ainihin masu masu cuɗanyuwa da mazaje ba a nan zina ake nufi nan don da wuya mutum ya zina da mutum ya musafa da ita ba sai aka ce musafa hatin wanda wanda take tare da maza ko da yaushe karma kenan ko to ba haka ba wala mutakhiri wala mutakhizati aqdan ba ma sirqan wato ainihin wato ainihin friends ba wato ainihin aboka abokai kowane namiji za su mu'amala da su shi ne al'akhidin shi ne ɗan'uwan uwan shan giya ko ɗan'uwan uwan iskanci ko kuma ɗan'uwan uwan da mace ba haramun ne a gare ta kamar wanda ake cewa ne nan sai ya kai wuce ai sai ta zo da wani kato a gidanka shi ke zai ta wannan waye wannan It's my friend. I don't, Adon our banza. Hey, it's my friend. Hey, I'm working on it. I'm working on it. Da gaina kika samu shi wannan abokin. To, abin da ya kamata ka daddake suka kori. Ke kada ki sake ki gomin da wannan. Ko don haka ka sake makarantar. yanzu ba haka ake ba da a cikin irin kwatas-kwatas irin namu da na shagar kwatas da irin wanda sai da yaro da shi da wata yarinya wai bakokiyarsa ce wai sun yi hanyar zuwa a ƙasa ana yi ana karkada abin da sauransu inda za ka tambaye ya kace ya kace ya suna washe aikin banza ne wato civilization ne mutu ke za ta ahadan ko iza unsinna to idan suka yi aure su wayannan nan bayan, to fa in fa na ataina bi fahishatin in suka zo da alfasha suka yi zina da ko bayan sun yi aure to shi kenan fa alaihin na nisu ma alal muhsanati min al azab sai a yi musu azaba ma'ana punishment na rabin abin da ake yi wa wato katangagu mata wato ainihin babayi ba an gani? to amma sai dai rabin ya za ya rabin kashewa kai tsaye kawai dama ana nufin kurkuku za ana nufin asuje sai kuma shi nan sai alƙali ya ga zama nawa zai gwargwadon wato ainihin wato laifin nasu in an ce jantiri ya zama in iska ce shi ke nan sai ya zabga mata shekara shekara nawa a gwargwadon abin da zai gani gwargwadon shekara hudu ta nan garin ko ta legas shi ne saboda ka alƙali ne da jiwa amma shi fa alƙali fa inda ka san dama alƙali ko da nama aka ba shi a cikin mafi yawan abubuwa saboda hudud ne ba zai ƙara komai ba zai rage ba amma dai sauran punishment su ne a yi mafi yawa a gani hudud ne shi alhaddu shi ne haddi abin da Allah ya ambata cewa ga abin da za a yi in an yi abu ne kamar yanki shi kuma ta'azir shi ne wato ta'azir punishment shine ala ra'ayin alqabi alqalin zai duba ya game me ya kamata a yi masa kaga dan haka alqali yana da wuka da nama yana da hatsari ya zama alqali balle ka zama lauya ka zama alƙali ma baka ba balle ka zama lauya da me za ka yi hukunci ka yi lauya ɗin aikin lauya kawai idan ya gama ya karɓi takardarsa kawai zai buɗe can ba ya ringa kare dukiyoyin mutane da da satifiyar na filayen mutane da gidaje amma ka je ka shiga wannan kotun ka sa wannan hular kana sa wannan hular ba shi ke nan sai abin da Allah ya ba kana in akwai lauya albashi a wuri to gara lauyoyinmu na musulunci wanda suke suka yi kungiya suke a addinin musulunci fa in na nufahin shafin, in sun zo da alfasha zina alaihin na sosai a tsora musu hukunci na nisu ma musu alal rabin abin da yake da na katangagu ne da azabi ne daga azaba na daga punishment zalika liman khashiya la'anata minkum wannan hukunci da aka halarta yi wannan aure liman khashiya la'anata minkum ya tabbata ga wanda yake jin tsoron zina yake jin tsoron laifi minkum daga cikin ku kaga kenan me wadata ba da shi ake ba me wadata ba da shi ake wanda zai auren zai aure ka gani wa an tasbiru khairan li wane ne mai rabin wannan wa an tasbiru khairul lakum ba shi da shi ma wa an tasbiru amma ku yi hakuri kada ku auri irin wayannan din ku sai ku yi hakuri har zuwa sai Allah ya hore muku ku yi aure na sosai ha shi wa wancan aure na sosai ne amma dai ka gane kada kada wannan yake to da ba na gada masa ka gane in an ce na sosai ma'ana ya ya yayi amma auren auren firan da aure ne amma ba na sosai ba na larura wa an tasbiru khairul lahu wallahu ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai jin kai game da abin da ya shuɗe kuka yi na wannan kwakiyariya da wannan wata abada ala Allah mu gafi lana Thank you. to za mu tsaya nan insha Allah abinda Allah abinda muka faɗa na daidai Allah mu sarki ya ba mu ladansa abinda ko kuskuren da muka yi Allah ya yafe mana اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحد عودة الدين يا حادي يا سلام اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسلم سنته إلى الدين وسلم تسليما كثيرا وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته